ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين بارك يا الله السلام عليكم ورحمه الله idan ba mun saba dai rannan mun tsaya karshen aya ta 116 cikin wannan sura mai albarka suratul a'raf yau kuma za mu tashi farkon aya ta ta bakwai. kuma jerin ayoyin da muke magana a ciki suna magana ne dangane da abin da ya gudana tsakanin annabi Musa alaihi salam da Fir'auna yayin da ubangiji ta'ala ya turo shi zuwa ga fir'auna ko fir'auna ya kalubalance shi cewa idan akwai wani abu da ya zo da shi na mu'jiza to ya kawo annabi Musa alaihi salam fa Allah ta kawo fa idahiya tawbanu mubin wa nada yadahu fa idahiya bayda'u lin-nazirin yaje badda sandarsa ta zama mutijiya kuma ya sanya hannunsa a cikin hamatarsa ya fitar sai gashi na kyalli a matsayin mu'jiza wannan ta sa fir'auna ya fahimce shi da cewa sihiri ne ya zo da shi da aka sai ya nemi a taro masa masu sihiri daga gari gari daga sako sako na kasarsa aka je kuma aka har haɗo su don su zo su yi fito na fito tsakanin su da annabi Musa alaihi salam ina jin a nan gurin muke ya zuwa lokacin da an taro su kuma annabi Musa alaihi salam ya nemi cewa idan har za a haɗu to ya kamata haɗu a wuri guda a fili wanda zai tara dukkan jama'a ya nemi kuma ranar ta kasance ɗaya daga cikin ranar bukukuwan kana maw'idukum yawmul zinati wa an yuhtara an-nas duha yace lokacin da ya kamata mu haɗu shine yawmul zina ranar idi ko ranar da kuka saba bukukuwan ku na al'ada kuma sannan mutane su haɗu da hantsi wato kaga ya kyautata zaben zarfin zaman da zarfin makana zarfin makan wato zarfin zaman ya kasance wato da hantsi kuma a ranar da zai kasance wato ainihin ranar haɗuwar mutane da hantsi ba a bukatar inuwa kowa zai iya fito rana ba ta yawo ballanta da wani ya kasa ruwa sannan kuma ranar idi galibi kowa na fuku da ma'aikaci da ɗan kasuwa kowa na fuku saboda kowa zai zo domin ya kashe kwarkwatan idan suka haɗu kuma a wuri guda ɗaya makanan suwa to makanin suwa shine wuri wanda zai daidaita mutane ma'ana wurin da yawan su zai kai ba sai wani ya ce an kare mun ba na ganin abin da yake wakana ba sabani in an sa shi a fada ko an sa shi a lungu ko a wani ɗakin taro amma da kace fili kafin kamar filin idi ko muka bace haka kowa zai samu halarta shi ke da launin ne ta taro mutane fa da fir'auna fa jama'a kai da sun ma asa idan yake na aka taro mutane ya zo da shi da mutanensa yayin da suka zo suka taru ga masu sihiri a gefe guda ga annabi Musa alaihi salam a gefe guda sai jefa musu kalma da ta dama musu lissafi قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى yake kai ku ku tsorata Allah kar ku je ku kirkiro ƙarya ku jingina ma Allah dan idan kun yi haka sai ubangiji ta'ala ya zarkace da azabar hakika dukkan mutumin da ya girman kai wato bai ji wato da kama mun kara dukkan mutumin da ya kirkiri ƙarya ya dingina ma Allah ya riga ya gama tafiya wannan kalma sai kai tasiri nan take sai suka fara jayayya fa tanaza wa amrahu bainahu wa asrun najwa suka fara tanazuya tsakanin su to ya za a yi zai fara yi ko mu za mu fara yi a to kai wani kai ne kaza duk wannan yayin da aka samu sabani tsakanin mutane kuma to sababi na rushe wasu kuma ya zo tun daga wannan sabanin tanazu nan da aka samu alama ce na cewa ba su da nasara قالوا إن هذان للساهران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى بعد يوم ثم صفى wa kada aflaha al-yawma man ista'ana abin da wajen kuya kenan sai mutanen nan guda biyu annabi Musa da masu sihiri ne babban abin da suke so shine su ci nasara akan ku dan su ku daga kasar ku yayin da suka ci nasara akan ku mutane sun daina ganin ku da kima dole ku yi kaura ku bar gari da haka abin da ya kamata ku tara dabarun ku da kaidin ku na sihiri ku yi sabo lokaci guda kowa ya jefa igiya sa da sandarsa ta zama abin da za ta zama don ya kasance kun rike da filin take a makon wane zai shi kada ya dawo wane zai shi kada ya dawo ba za a fi tasirin abin ba amma idan kuka yi taro guda kowa ya jefa igiya sa lokaci guda kuma ta martai ta zama cibiya ko wani abu daban nan take to wannan zai fi jefa tsoro cikin zuciyar ci wannan yake kalubalantar ku wannan zai fi sanya tasiri ga mutanen da suka zo kallo lokacin da suka yanke wannan shawara a matsayin wannan sai suka suna tattara waye zai fara jefawa qalu ya musa ma an turke wa imma an nakuna awwala man alqa ko kai ka fara jefa abin ka ko mu fara jefa bai ka annabawan abin da suka zo da shi ba rufa'idu bane shi yasa tun farko sai yace ayi da rana kaga inda nasara ne akwai mabuki shi da kai zai zaɓi rana dan yana jin cewa akwai nasara ta sarde sannan yace ayi a haduwar idan mutane gaba daya dan abin da yake so ko da waɗanda suka kirawo taron baka musulunta ba a cikin yan kallo dai ko baka musulunta ba za a jefa mata shi yasa sai ne mutane da yawa kuma a yanzu karo na uku sai ku fara jefa abin da za ku jefa bal alku ku jefa abin da za ku jefa shi ke nan sai ku suka jefa abin da za ku jefa da suka jefa nan da ke falamma alkal saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim jefa igiyoyin su ke da wuya nan take sai suka sihirce mutane saboda dama igiyoyin yadda suka yi sun lullube su da zaiba yadda idan rana ta dake ta ita kuma zaiba wani irin wa sinadarin abu ne wanda shi kadai idan ka sa tsamma a jiki ko igiya a jiki idan rana ta dake ta ita kadai sai ga kamar motsi take a ganin ido alhali ko ba motsi take ba to bala sana igiyoyi da yawa an lullube su da zaiba da wani sinadari da kwalle kwalle su dan take sai ga sihirin takhyil ne suke wato abin ma ba motsi yake ba amma kai mai gani zaka kamar yana motsi shine sihirin takhyil yukayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a mutane gaba ɗaya suka rike wastarhabuhu Allah ce wa ja'u bi sihirin azim sun zo da sihiri mai girman gaske Allah ne da kansa yake sihiri mai girman gaske to ba mutane kadai suka razana ba har annabi Musa ma ya razana da kansa fa auda fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa da kansa an jefa masa tsoro a cikin zuciyarsa ya firgita ya ga abin da bai taɓa gani ba irin wannan saboda haka a matsayinsa na kasancewarsa dan adam ya rikici ya tsorata har sai da Allah madaukakin sarki ya nutsar da ke ce kulna la takhaf innaka antal a'la sai muku sai shi karka surata kai mai madaukaki a kansu za ka ci nasara a kansu to duk waɗannan ayoyi suna taimakawa ne kan warware abin da ya wuce baya yanzu abin da zamu saura kuma shine inda Allah ke cewa wa auhayna ila Musa an alfiyata mai Allah ke a'udhu billahi minash shaitanir rajim وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين التي وأوهينا في مكة وهي إلى موسى جواب أنه موسى عليه السلام مكة في أن ألقي أفا وتكجي فد سندرك لكي هننك nan da kike annan Musa alaihi salam ya jefar da ita fa idza hiya talqafu sai ga nan wannan sanda talqafu tana haɗiɗi ko tana damke ma ya ake ko irin abin da suka kirkiro na sihirce sihircen su ba ne sai talqafu bi hasbi ta aini idan ta ce talqafu asalin sa da ta ta guda biyu ta talaqafu sai aka shafe sai ta din sai koma talqafu min al-asli bi ma'ana ka wato sai ga sandar tana haɗe ma ya tsuwan irin abin da suka kirkira ai ma ma bi tamwihihim ko ma bi tamwihihim irin abin da suka rikice da mutane da shi wato da abin da suka yi wato wannan dai yake da fadin ta kullu la taqaf innaka antal ala wa alqi ma fi yaminika talqaf ma Allah ce bai fadda sandar da ke za ta abin da suka aikata nasihi inna ma sahib abin da suka yi kawai kulle kulle ne da dabara na sihiri rufa ita ne kawai wala yuflihu sahiru haifa ata babu yadda za a yi mai sihiri ya taɓa cin nasara a duk inda yayin da ya samu wannan karfin zuciya a cikin zuciyarsa dan take sai ya samu abin da zai mayar musu da martani kafin ma ya jefa sandarsa an gane ko ce da su ma ji'tum bi inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون yace abin nan da kuka kawo fasiri ne dan Allah ya riga sanar da shi ta fuskar wahayi inna Allah sayubtilu da sannan ubangiji zai rusa ya warware shi inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin ubangiji ويحق الله الحق بكلماته ولو كان مجرمون وبين تعالى ينا تبتر ولا جسكيا انت في جسكيا دين تيد زي بات كودا كوكا فريسيكي to nan take da wannan ta faru sai jefar da sandarsa dama ya Allah ce masa talqaf ma talqaf ma sana watan kenan nan ko bai zai talqaf ma ya ko yana jefar da sandarsa shi kenan sandarsa sai ga suna haƙiƙi irin abin da suka yi aiwatar da shi an gane ko don nan ne Allah ce fa waqa al-haqq wa batala ma kanu ya'malun fa waqa al sai gaskiya ta tabbata wa batala ma kanu ya'malun irin abin da suke aikatawa suna sihiri kuma sai ya rufe idan to babu fa hulibu hunalika a wannan lokacin sai aka rinjaye su masu sihiri din wankada ku suka juya sagirina suna makaskanta ai faru zalilina wato suka zanto makaskanta ba tare da cin nasara ba وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون وألقي السهرة لن تكي سيبا سهر من سكا فادي كفا ساجدين سنة ما سجودا بأبيجي تعالى dan sun yi itirafi da cewa annabi Musa lallai ba mai sihiri bane ba annabi ne mu'jiza ce ya zo da ita ubangiji ne ke kasafa wanki ya sahar su da dan kalo amanna bi rabbi haruna wa musa anan wanki ya sahar su da dan kalo amanna bi rabbil alamin daga sai hakika mun yi imani da ubangijin halittu rabbi musa wa harun ubangijin annabi Musa kuma ubangijin dan uwansa Haruna la yalmin bi anna ma jahaduhu min al-asara la yata'atta illa la yata'atta an yakuna bisihr saboda sun gamsu bisa ga cewa abinda suka gani ne yadda wannan babbar sanda ta haɗi duk abin da suka aiwatar na sihiri babu yadda za a ce tsafi ne ta nabi sai dai mu'jiza wadda Allah ke karfafa annabawa da ita nan da kike ta amanna da rabbil alamin rabbi Musa wa Harun a lokacin nan kana fir'auna sai fir'auna ya ce amantu lahu yanzu za ku yi imani da shi bi ta yin ana karanta a amantun da tabbatar da alhamza guda biyu wa bikin bi tabdil ta alifan a wata qira'atin alhamza ta biyu ka mai da ita alif kace qala amantu qala fir'aunu amantu a yamakon a amantu yace da su amantum biyi yanzu kun yi imani da shi a kan Musa qabla an azana lakum tumma kafin in ba ku izini yanzu a kawai za ku imani ba ku tambayi izini ba bayan ga shugaban inna hadha la makrun makartumuhu lalle wannan ba wani abu ne ba ce wata wani makirki da kuma kulla shi fil dina a cikin wannan birni namu ya li tukhrijo minha ahliha don ku fitar da yan garin daga cikin gari da ba tan da fara kai wato yanzu yana tuhumar annabi Musa cewa akwai haɗin baki tsakaninsa da waɗannan masu yi. wai ba da matan suna bayan gari suka haɗa baki cewa idan an zo idan ya jefa kaza su kuma za su jefa kaza sai jefa kaza sai kuma daga ba sai abin nan kamar dai an shirya haɗin baki kuma sun yi haka ne don su damfari mutane idan ya san sai don mutane su don su da kima da daraja sai su kwace mulki daga hannun yan gari su kuma baki su karɓi mulki shi ne abin da ya tumce su bi ta kuma domin a ala kun yi haka don ku fitar da yan garin daga cikin gari kawo ka ta alamu da sani za ku sani su kaga wannan shi ne karshen raina hankali dan in ba haka ba fir'auna ya riga ya san cewa kai tsaye annabi Musa gudun hijira ya tafi birnin Madina lokacin da ya dawo daga birnin madayana bai zo da kowa ba daga shi sai dan uwansa haruna yana zuwa ko sauke kayan da ya maso shi bin sauke fadan fir'auna ya zo sai an aiko ni ne ni da dan uwana dan mu zo mu ce da kai kai imani da Allah kuma ka saki banu isra'ilawa an arsil ma'ana banin isra'ila wa la tu'azzibuhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى abin da suka yi farmasa kenan sun farko su kadai su biyu kuma shi da ya tashi masa magana dan su biyu ne su kadai musu lamiri fa man rabbu kuma ya Musa yace ku ku ya kai Musa قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ubangijin mu shine wanda ya shirye da kowace halitta shine wanda ya halitta kowace halitta kuma shirye da ita zuwa ga tafarkin rayuwarta shike nan kuma bayan qurunul ula قال علمها عند ربي في كتاب الله يزيد ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخذنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى abin da ya faɗa to ka zo ka zo da wata hujja akwai hujja da take gaskata ka wanda kan cewa abin kai annabi ne daga wajen Allah Allah ya aiko ka in kunta ji da bi'atin fatiha in kunta min as-sadiqin in har ka zo da wani abu kawo abin da ke zo da kai gaske annabi ne an ba haka ba ya zaka ka zo da kai sanan wanga ruwan ka cika annabi ne so ayi mabiyan ku wata daula kake da shi waye imani da kika fazon ka yanzu mu jira kawai zaka gaskata ka an ka asawa fa idahi subhan mubin wa la ya'idahu fa idahi bayda lin nazri kuma nan da shi cikin rawa ne ke ta ta wannan masiri da wannan masiri da ku aika a kira ba annabi mun ta a kira da mutanen ko fir'auna fir'auna ne ya aika aka kira wasu ba duk a karkashin ikon sa kuma abin Musa bai san kowace ɗaya daga cikin su ba domin ne yana yaro saurayi ya bar garin kafin ya saba da su ya je ya shekara goma a madaina bai ga mai daina da zarce ko ina ba sai fadar zar'auna a ina ya haɗu da su har ya haɗa ba abin da ya haɗa babu wata kullulliya amma don saboda ya raina hankalin mutanen su zai ce inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati li tukhruju minha ahliha fa fata alamuna to wajen hankali ya ma Allah ke ta fa kafa mahu ba uku ya rena hankalin mutanen su kuma sun bi shi haka dan mutanen da suka fi kowa ya a duniya sune mutanen Fir'auna in ba haka ba ya za a mutum ya zo ce ana ku faɗa a gaban ku ke ku dan ku masa noma kuma waɗansu zo su yi masa hidima su yi masa wanke wanke amma shi shine rabu kuma ku karba ya zo ce ma alimta lakum min ilahin ghairi kuma zukatan su karba ai karshen istisfar ya raina hankalin su kenan fa kafa qawluhu fa fa'uhu innahum kanu qawman fasiqin to cikin jinsin raina hankalin shine ya faɗa masa wannan magana inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati litukhruju minha ahlaha fa sawfa ta'lamuna da sanzu za ku sani zo wannan yana barazana da waɗannan masu sihiri da suka musulunta sai kuma yake la ya kuma wa lakun min khilafin sun thumma ban lakun azumai. قالوا إنا ila ربنا ربنا منقلبون يجد لو قفت أن أيديكم تبت سينا يجي هنا ينقو أرجلكم لكفافوكم مثل لكم أساطير بنا أيد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى وتزأ يجي قوة أنه سندابة كما قفافوكم shi ne min filafin sun mana usallibannakum ajma'in sannan gaba ɗayan ku sai na tsire ma'ana kowanne sai an kafa kata ko a kofar gari ko mashi ko wani dogon karfe da za a tsere shi a jiki dan ya zanto ibra kar wanda ya sake yin bore da gwamnatin fir'auna kar wanda ya sake yin tawaye karshen tabutu a duniya shine fir'auna duk wanda abutu bin baya su yi amma yanzu mujja ne ba an kawo mujja kuma ya zo ya jefa da gefe guda ya yi hankalin mutane yanzu karfin mulki ne ke magana ba hujja ake bukata ba na usallibannakum ajma'in sai na tsere ku gaba daya kaga ya fahimci cewa wai annabi Musa tare yake da su ba wai tare yake da su shine shugaban su innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr shine shugaban ku ba dama ke koya muku sihiri walau qatta annakum ولو قطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل كنا تيركوا أذكر واتو إتا تندبينوا ولا تعلمن sannan za ku sani ayyuna ashaddu azaban wa abqa wane ne cikin ku fi tsananin azaba kuma azaba ta tafi wanzuwa akan wanda za a azabta yarfin mulki sai kun san menene abin da zai faru to da yake imani ya riga shi cikin zukatan su duk wannan bai zarar da su ba kana hazal kalama takhwifan sahra ya faɗi wannan magana dan ya razanar da masu sihiri walakin wani kai yasta kai al'am domin ya zaina hankalin da magarin mutane wa yunsihim ma asabahum min al-hazima ya mantar da mutane irin galaba da aka ta kansa ويجعل الامر مكيدة مدبرة بين موسى والصحابة يوم يرد كمرون لما تقول لم يأتي تكان أن موسى لما تسلم فيرد بذلك ما فاته من فتة الأمر دم لو أنه يتكي زي في فتاة دا دا كون يجري سامو كذا دم ما رأى بياتا روما سهري والساري يوا دا جري في المدائن با مدينة دايبا مدائن أرسل فرعون في المدائن هاجرين إن هذا لصاحب أمين يريد أن يخرجكم من أرضكم هكذا في دارو متى نبأتكم to aka zo gaba ɗaya aka ci galaba a kansu suka ci sun miƙa wuya sauran gama garin mutane da ba su da wannan ilimin mai za su yi ma ba sai miƙa wuya ba to ya san wato rundunar imanin ta faɗi da a wannan filin sai yake kokarin su dai waɗannan ya kashe su ya gama da su domin sauran kuma kar wanda ya kare shiga musulunci da bara kai ma kirki na tsagutan masu mulki kuma ya ta tabarmar kunya da hauka tunda an ci galaba a kansa ya zai banda ya nuna kansu wa amma saharatu fa innahum nafa'ahum ilmuhum masu sihiri dai ilimin su ya musu amfani din da gane ilimin su ƙarya ne ga kuma gaskiya fa ma kafu kwata kwata ba su ba su tsoron sa ba idza dakala al-imanu fi qulubihim domin imani ya riga ya shiga cikin zukatan su fala ji ila al-batil ba yadda su koma barna dan haka kado nan take sun suka ce inna ila rabbina munqalibun mu kan mun sanya zuwa ga ubangijin mu za mu koma ma'ana ba da mutu na bayan mutuwar mu bi ayi wajen kana ta kowace hanya muka mutu mu kada muka mutu sai ka kace mu me aka mu kuma dai guda ɗaya shi ne zuwa wurin ubangiji sababin mutuwar ne yake ta bambam wani wata a gadon asibiti wani da ambaliyar ruwa wani da kaza wani da kaza amma dai mutuwar dai kadaitacciya ce kowa zai koma ga Allah ko da sababi ya ta bambam saboda haka mun za mu koma ga wajen Allah ta وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا ولا مسلمين kike wa matan ki mu'minna babu abin da yasa kike kyamar abin da muka yi na imani din nan ba abin da yasa kike kyamar mu illa an amanna bi ayati rabbina kawai sai da mun imani da ayoyin ubangijin mu ja'atna yayin da ayoyin suka zo mana domin ubangiji ya taimake su kan cutar wadda fir'auna zai mutu ko kuma suna kiran suna roƙon ubangiji ta'ala bi yu'inahum ala tahammuli hadha fir'aun da mu ubangiji ta'ala ya taimake su bisa da durewa dukkan wani cutarwa da fir'aun a zai فقالوا suka rinka cewa rabbana afrigh alaina sabran ya ubangiji ka game mu da hakuri gaba daya kamar na noma da hakuri na musamman inda zai lima ta wada hubina yayin da fir'auna zai aikata abin da ya alkawali ko ya mana barazana da shi li an la narji kuffaran kada cutar wanda za a yi mana fita mu koma baya mana kafir wata makona musulmi ya ubangiji ka karɓa rayuwar mu muna musulmi duk yana cikin abin da suka faɗa kuma shi kansa fir'auna ba su kyale shi haka ba nan da shi so suke da suka mayar masa da martin mai magana wa qalu lan nusrata ala ma ja'ana min al-bayyinati wanda zai fasarana suka ce ba za mu taɓa fifita ta ba kan abin da ya zo mana na hujjoji ba za mu taɓa fifita ta ba a kan Allah zai fasara na wanda ya kirkira halittar mu daga babu shine Allah ta haka kuma an taka ka aiwatar da abin da kake za ka aiwatar ba dai kisa bane ba ba sokewa bane ba tsirewa bane ba yanke hannun dama da kamar hagu duk aiwatar abin da kake ganin za ka yi inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya abin da zaka yi zaka yi ne a nan rayuwar duniya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana mun riga mun imani da ubangiji domin ya gafarta mana kurakuran mu wa ma akrahtana alaihi min as kuma domin ya gafarta mana irin abin da ka tilasta mu yi na shirka shine tsiri wannan wallahu ruwa buka ubangiji ta'ala shine mafi cikin mai masu gurki ko ubangiji ta'ala shine mafi wanzuwa innahu man yatrakuhu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya wa man yatihi mu'minan قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى in suka baki wannan darasi ko ma me zai faru ya faru iya kasan abin da zaka iya a karfin mulkin kai yanzu ne da kake da mulki gobe ba ka da shi yanzu ne a rayuwar duniya gobe kiyama kai ma duk kana cikin mabiya babu abin da kuma zaka iya a shagulu wannan shine karfin imani idan ya ratsa zuciya sai ga mutum ya samu yakinin da baya ganin girman mai girma sai mai girman ya ga Allah yayin da mai girman bai ga Allah babu yanda za a yi masa kwazini dan girman mulkin sa dan dukiyarsa wani Allah ko dai ilimin sa wannan imani idan ya rasa zuciya ke amma yayin da duk imani ya rauni a cikin zuciya abin da bai kamata ya ta tsoron ma sai tsorata wanda bai kamata ba a ji tsoron sa ba sai ka ji tsoron sa to wannan karancin imani kenan amma mai cikakken imani ba abin da yake jin tsoro sai ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ba abin da ke masa kwarjini sama da mutumin da ya kirkira da shi wannan shine abin da fir'auna ya sha alwaji haka ayoyi suka tsaya a nan gurin ba tare da an ci gaba cewa ya ci nasarar aiwatar da abin da ya ce ko bai ci wannan nasara ba ma da yake haza akhiru mahadarin musabaqa wannan shine karshen abin da ya faru na wannan musabaqa wala nadari hal fa'ala fir'aun bi da ma tawa'adahum bi fir'aun ya ci nasarar aiwatar da abin da ya balagura cewa zai aiwatar wa masu sirrin nan aw lam yaf'al ko bai samu daman zartaswa ba wa zahiru annahu lam yaf'al balaki zahirin magana bai samu daman aiwatarwa ba wa lam bai samu ikon yin haka ba li qawlihi ta'ala saboda abin da Allah ta'ala ya faɗa wa annabi Musa yace antuma wa man ittaba'akum al-ghalibuna kai da dan uwanka Haruna din nan ko biyan da da mabiyan ku ne nasara wasu nasara ba za a a kan saboda haka wannan a doka ne ya riga ya zartar da hukuncin kisa a kansu ya zartar da tsirewa ya zartar da yanke hannun dama da kafa wannan shine abin da ya zartar amma kafin ya samu damar aiwatar da haka sai kuma gaba ɗaya canji aka samu canji a cikin yanayi domin su ne sun koma masaukin su an bar gari gaba ɗaya ya cika da al'adun to a gaba abin da waɗannan mutane suka yi ga sun yi imani da annabi Musa ga kuma abin da Fir'aun ke cewa zai mutu to annabi Musa alaihi salam cikin dare sai Allah madaukakin sarki yayi masa wahayi cewa ya tattara banu isra'ilawa gaba daya da waɗanda suka yi imani da su gudu su bar gari a lokacin da suka yi gudu cikin dare suka bar gari suka nufi baitul maqdis wanda fir'auna bai farga ba sai bayan gari ya riga ya waye daga bayan fir'auna ya aika da danar yaki ta hasunan take aka zo aka bi bayan lokacin da za a je a cikin musu sun je bakin ruwa Allah ya waye ga annabi Musa ya dauki sandar sai bige ruwa da ita ya ta wata can sai da ruwa da ita an falaka fa kana kullu tilkin tabqan da azim sai ku ya dare gida biyu nan yi nan yi nan yi yi nan nan ko ina kamar dutse malmalalle suka bi hanya hanya tariqan fil bahr ya masallata fa darakan wala tasha ubangiji ya fitar maka da wata hanya busasshiya a inda aka danye teku suka wuce ta tsakiya sun je can gaci can gaci kuma ga fir'auna ya kawo bakin wannan gafarci da mutanen to shine fir'auna yake duk cikin tsammanin su hanyar haddan su aka yi ta kan su sun gama wucewa wasu ko waɗannan sun shigo sai da suka zo tsakiya ubangiji ta ala ya sa ruwa ya tsaye su aka halakar da su gaba ɗaya wannan ne abin da ya faru na tukun kisar a waɗansu wurare nan gudun za a ci gaba da wani abin wani sabanin wannan ثم يأتي فصل آخر سيكون من فصل دبان وذلك مشاورة فرعون وملئه بعد ما وقعت الهزيمة وانفصل الجمع bayan kura ta riga ta lafa mutane sun baje kowa ya tafi gida ana al'adarin abin da zai faru ta fi kyale fir'auna da shi da yan kabinet ɗinsa yan majalisar suna tattaunawa bayan cin nasarar da aka yi a kan kansu وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا يفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال فنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قادرون وقال الملأ من قوم فرعون sai yan fada cikin mutanen fir'auna suka ce da shi a tabarin Musa zaka kyale annabi Musa alaihi salam wa qaumahu shi da li yufsidu fil ardi su ci gaba da yaɗa barna a ban kasa kaga wai imani din shi ne barna yanzu haka za ka kyale su a cikin fadin dan su yaɗa barna a ban kasa bidduwa ila mukhalafatika suna kira zuwa ga azaba maka wa yazarka wa alihatak haka annan wata zai barka ya bar allolinka sai wadansu kamar kenan a ce wannan abu na cewa ya kyale ka da allolin ka ya nuna fir'auna yana da wadansu ababen bauta da ba a boye din shi ya fito ya cewa mutane ana rabbukum al'ala bi kuma akwai abin da yake bautawa wadansu na suka ce a aliha a nan gurin ba dangine ne ila ba aliha a nan gurin da ma'ana al'ibada wa yazaraka wa alihatak ya kyale ka ya kyale bauta ta mata abin da suka zuga shi a kai kenan wa kana sana lahum aslamu jidaru ya'budunaha ba da ce bi fir'auna ya rawa mutanen sa kananan gumaka suna bauta ta musu wa qala ana rabbukum wa rabbuha kai karfi ce da mutanen sa ne ubangijin ku kuma ubangijin waɗannan allolin naku wa lidha qala rabbukum al-a'a da haka aure yake an rabbukum al-a'a yayin da suka zuga kan wannan magana kada sai yake sanukattilu abna'a لكن الصغار كرك في كائن ماذا المولدين وجد الزاء حيفانا جباء ونستحيي نساءه وتمرايا بآئن سماتا كما كفينا به من قبل إن يبدأ yi كي دا متى وجد akwai ka. amma ta lafa ne daga baya amma yanzu aka ce an sake dawo da ita cewa duk abubuwan gwargwaron isra'ilawa inda duk akan labarin mace mai ciki a rubuta sunanta a rajista a rinka dafan aiwata in ta haɗa da mujaji a laifi a a kashi ce in ta haɗa mutu kuma a kyale ta amma da ita ku yanga nan gaba bayan girman duk wannan bayan an riga an baje kora ta lafa yake wannan maganar bai san ba wahayin da Allah madaukakin sarki zai cikin dare cewa nan Musa ya fita wa an wa ina Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un Allah ko ya riga ya wahayi zuwa ga annabi Musa ko tashi ku fita cikin dare za a bi idan kun fita din kanku dauka ba za a bi ku ba za a bi ga abin da zai faru ga abin da zai faru kamar da tsara shara kuma sai bayani wa inna fawqahum qahiruna fir'aun yace wa inna fawqahum lazaimu a saman su qahiruna masu rinjaye ne a saman ai qadiruna wato masu iko fa hadha akru hadha wannan shine karshen wannan tafta annabi ثم يبدو أن فرعون وقومهم فعلوا ما توعدوا عليه ببني إسرائيل من قتل أبنائهم واستبقاء إناثهم فشكى بنو إسرائيل ذلك لموسى وهو هذا المحضر to wanda ke cewa abin da zai iya bayyana shi ne lallai fir'auna ya ci nasarar zartar da wannan doka ta cewa a kashe ƴaƴa maza mata kuma a kyale su to wannan abin da ke nuna kamar abin ya faru kuka da banu isra'ilawa suka kai zuwa da annabi Musa alaihi salam dangane da abin da ya faru kamar yadda aya ta gaba za ta nuna قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين يعني زي كفوكا قال موسى أن موسى عليه السلام يفتا لقومه كمتاننسا يتي استعينوا بالله مسلم كل يكون يمسي مقام الله تعالى كان حسن وانا أبو جزي كسكنتي كنوه الحلوك واصبروا سنكم في حقري على أذاب كنت وجلاتي مكم إن الأرض لله مثلي قبائل كسامر في الله سيد يورثها من يشاء من عباده yana gadar da ita ne ga wanda ya so cikin bayansa wal aqibatu lil muttaqin kuma makoma mai kyau tana tabbata ne ga masu kuma da ya tuka hujja da wannan ne kan cewa wato annabi Musa ya faɗa mutanen sa wannan daidai lokacin da so kai ƙarar cewa Fir'auna fa yana kashe ƴaƴa maza sannan kuma yana rayar da mata amma ba lalle bane zanto ya samu zartar da haka ne tunda jerin ayoyin cikin surti shara abin da suke wa yayin da ya musu alkawalin wannan kisa ya ce kaza ya ce kaza sai Allah ya wahayi zuwa ga annabi Musa yace su gudu cikin dare wannan ya nuna da dare a gari ne aka yi wannan aka zantar da doka cewa za a yi kaza kila gobe kila jibi daren da ya biyo wannan yinin sai Allah ya wahayi ga annabi Musa cewa kaga ba su sake wata rayuwa ba da a ce har an domin da sun sake wata rayuwa kafin a ce an zo an kake jarirai wa za a fara kashewa masu sihirin da suka ce sun yi imani tunda su ne yake zai yi yin kaza to amma kafin a zartar da wannan suka fita da haka ta iya wa sun kai masa kuka ne na cewa to ga ba abin da muka ji an zartar zai bayan taro ya bari ga sabon doka da ta fito an ce yanzu kuma za a ci gaba da kace ƴaƴan mu maza a kyale mata to sai annabi Musa ke musu wa'azi istainu billahi wasbir innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi ku dai ku nemi taimakon Allah ku yi hakuri kasa da kuke ganin mulkin Allah sai yana gadar da ga wanda ya so cikin bayansa yana faɗa musu wannan kafin a yi musu wahayi cewa ya fita da su cikin dare an gane ku wal aqibatu lil muttaqin kuma karshen makoma na tabbata ga masu takawa قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قالوا بنو إسرائيل وسكت قبل وأوذنا من قبل أن تأتي ka tana faɗa ma an cutar da mu tun kafin ka zo ma'ana tun kafin a haife ka ko a turo ka manzo bani isra'ilawa sun sha wahala karkashin mulkin fir'auna wa min ba'di ma jitana gashi kuma an ci gaba da cutar da mu har bayan an turo ta manzo nan kala sai annabi Musa ya ce da su asa rabbukum an yuhlik an yuhlik aduwakum ku yi hakuri lalle ubangijin ku ya fasa ya halakar da abokin aduwa abokin adawar ku wa yastakhlifakum fil ardi sannan ku kuma ya halifantar da ku a bankasa bayan da kai fata malun ya duba me za ku yi bayan Allah ya riga ya ba ku mulki kasa an ba ku ni'ma Allah zai jarrabe ku da nima nan gaba bayan ko da ya jarrabe ku da wahala a baya fayara atashkurunaha bil islah aw takfuruna hadal fasad ubangiji zai ga cewa ni'imar da zai muku kin za ku godiya ta hanyar kawo gyara a sararin duniya ko kuma ba za ku gode ba za ku ci gaba da fasadi a ban kasa ku kuma wannan abin da ya faru kenan malai ke waye da wasu ya musa kawai sai jerin ayoyin zai kyale mana annabi Musa da mutanen sa canza abin da suka ci wannan an riga an kyale shi haka a daidai nan gurin hikimar Qur'ani ta nuna abar labarin haka yadkur fir'auna wa alamu abin da zai biyo baya za a bata mana fir'auna kuma da mutanen sa كيف يأخذهم الله بآتبة الظلم والطغيان yadda ubangiji ta'ala zai rike su da hukuma ta zalunci da kuma cikin da suka yi wa yuhaqqiqu ila ta musa li qawmihi wa raja'ahu sannan kuma Allah zai gaskatawa a mutanen annabi Musa alkawalin da ya musu wa raja'ahu sannan kuma zai tabbatar musu da abin da suke fatan su samu daga wajen ubangiji shine nasara wa yusaddiqu an-nadhira alladhi yuzallilu dawwa sura sannan kuma wato jerin zai nuna mana gaskiyar gargadin wanda dama shine ya kunshi yanayin surar gaba ɗaya da gadi ne واتفاق القصص كلها فنن كما جيرين قصص اللي كتب أبن سوق قصة لتسليكه دن كتاب فقال تعالى تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثر أكثرهم لا يعلمون التي ولقد أخذنا آل فرعون حقيقة من لكي واتو فرعون دا متانسا دومي دا أنشي آل فلان يا لنجنا واني أنا نفسي دا متانسا باوي إيانا ستعيبان دا wani kada asagna ala fir'auna hakika mun riki mutanen fir'auna bisinina da shekaru na tsananin fari ai bil qahti wato da fari wa naqasin min da kuma tawaya ta amfanin gona da annabin ya zakarun ko sa dauki wa azizi ko ba wa Allah yatta izuna fa yu'minun ko sa duwa azizi imani to wannan shine abinda malaman da suka ce isar ta ci gaba da mai kowa har bayan nasarar da aka ci wato ainihin a kan masu sihirin nan da suka musulunta har bayan musulunta su an ci gaba da samun waɗansu kwanuka kafin annabi kafin annabi Musa ya hijira sabanin waɗanda suka ce a'a daren da ya biyo baya suka hijira waɗanda suka ce a'a an ce tsawon lokaci dan saboda fir'auna ya riga ya alƙawari ne amma bai ce ga ranar da zai da dokar ba ubangiji ta ala bai ba shi rikon zartar da dokar ba kuma ya ci gaba da tutar da bani isra'ilawa da murguna musu har yanzu a lokacin da shi ma kuma Allah ya ci gaba da masa musu shi da mutanensa tsananin fari har kuma daga baya kafin da ya zartar da wancan doka har da annabi Musa ya hijira da mutanensa fa idza ja'atuhum alhasanatu wato shi fir'auna da mutanensa duk lokacin da alhasana wato kikkiawan al'amari ya same shi shine alhisbu wato kamar dausayi da yalwa wato ruwa ya sauka sarrai suka fito wal gina da kuma wadata yayin da ɗaya daga cikin waɗannan al'amura ya same su kawo sai ka sunce lana hadi dama mu ne muka tantance mu samu kaza mun tantance ta ne dan haka muka samu ainihin su yakwa wato mun tantance ba mu wannan wala yashkuru alaiha ba sai wa Allah godiya kan wannan su gane ni'imar wa in tusibuhum sayyi'atun in mummunan abu ko ya same shi jad wato shine kamar bai wa bala da wani bala'i ya sayyaru da Musa wa mamma sai su ninka canfa annabi Musa da mutanensa to abin da aka jarrabe mu da karancin ruwan sama aka jarrabe mu da kamfa ta ruwan sama ko rashin amfanin gona ko kwalara ko cuta kaza annabi Musa da mutanen mutanensa shine ya sayyaru da Musa at-tasayyur daga sunan at-tayyur wanda a da lokacin jahiliya su larabawa sukan canfa tsuntsaye wajen zartar da wani abu ko rikin zartarwa yayin da mutum zai zartar da wani abu sai ya dogara da kukan tsuntsu ko kuma gudanar tsuntsu ta damuwansa ko ta hajjin tsuntsa don aiwatarwa ko rikin aiwatarwa idan mutum na sanya wani abu yanayin duba da suke a lokacin jahiliya sai zo samu tsuntsa ya san bishiya sai ya ranar da su su tafi yayin da suka tafi in sun bi damansa to shi kenan akwai nasara kan abin da ya tafi na aure ko kasuwanci ko kwangila ko ziyara in kuma sun bi hagun dinsa to babu nasara waɗansu kuma suna dogara da kukan tsuntsayen in an ji kukan wato ainihin mujiya to musiba za su zo ba alkhairi cikin kukan mujiya amma idan an ji kukan dabba iri kaza kuwa to wannan alkhairi zai zo kenan to wannan shine at-tafayyur wato tamfi asali at-tafayyur ne da tayyur wato tamfa kukan tsuntsaye ko motsawar su dama ko hagu wannan aiki ne na mutanen jahiliya to sai ya zanto kalmar at-tafayyur an mayar da ita akan kowane irin tamfi ba wai sai tamfa kukan tsuntsaye ko motsin su ba ko wani irin abu ka tanfa to ya zama a tafiye to wannan nau'i ne daga cikin nau'ika na maguzanci wanda bai kamata musulmi ya samu kansa in yi duk abin da ya same shi na alkhairi ya san daga Allah ne kin kira kuma ya san kaddara wata ne sun to ba da ikon ya kawo alkhairi ko abin da bana sana kansa ba wani da zai iya kaddara wani abu sai Allah ta kina wa yanzu ya yasairu bi musa wa ma kana ce ana ku saurara ku je inna ma sa'iruhum inda Allah sanade musibar su daga wajen ubangiji take ma'ana wannan abin da aka jarrabe su da shi na karancin ruwan sama ko karancin amfanin gona ba wai annaba mota da mutanen sa ne suka jawo ba Allah ne ya ga damar jarraba su da wannan an gane ko Allah madaukakin sarki na jarrabar mutane da ɗaya daga cikin waɗannan al'amura na wahalar rayuwa idan mutane sun rabu da Allah wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer da yawa daga cikin musibar da suke shafar su mutane sakamakon abin da hannayen suka girma ne na na ayyuka kuma Allah yana yin afuwa kan ababe da yawa dan da a ce gaba ɗaya duk abin da kuke zai kama ku da shi da yanzu babu ku a bangasa ولا يأخذ الله الناس بما كسبوا وما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى الله لا يوم تلفي في إن بعد ما لا يكون مثل شيء يأتي قبل أكثر ألا إنما طائرهم عندنا ولكن أكثرهم لا يعلمون سيدي موسى يوم متاني باسل مسمية كان سواء أن ليك جربر متاني جربر ما يكيو كوما يكيو سيدي دينا أبو جوال وقصة أمرا لك الله وقالوا مهما تعتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وقالوا سكتي ده أنا موسى مهما تأتنا به دك إلى الأبن ذاك فاومنا من آية نوة معجزة في آية لتسحرنا بها دم كثير شيء ممكن دم دبو درفا إلى إتا fa na hana ka mu'minin ba za mu taba yin imani da wai dabo ne ma wai da fa'ida ne ma abinda Allah ya jarrabe su na wa wa'annan wata ne musu zasu da fa'ida ne wasu wasu ake su imani to ba za su yi ba wa huwa al-jumu'u alladhi la taruduhu bayyana ma da ce wannan shine karshen taurin kai al-jumu'u annabi la taruduhu bayyana wanda hasken dalili baya iya lallasa shi da ba wala yalinuhu ikna kokarin gamsarwa baya ke kamsa shi taurin kai na karshe ne wannan wa yu'linu al-israr ala at-takdhib da shi ma sanarwa suke bayarwa kan doge wasu bisa da kare ta annabi Musa wala yanfa'u ma hu dalil dalilin zo yazo da ba shi amfani a wurin su wa in bi'idun atahum al-azab wal bala tunda suka faɗa annabi Musa wannan magana ta rashin kunya to shi ne kuma Allah zai jarrabe su da nau'ikan bala'i daban-daban tunda sun ce ma ma ta'tina bihi min ayatin litasarna biha fa ma nahnu lakabun ba za mu imani ba Allah ka to ku kwada tsana ku وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فأرسلنا عليهم الطوفان كوسمك الله وهو ماء دخل بيوتهم ruwa aka yi mamakon ruwan sama da ya shiga cika musu gidaje wa wasu da ina zulu su na suna saba ta ta'ayya ya cika hatta wuraren da mutane ke zama ɗakunan su da wuraren kwanan su tsawon kwana bakwai iyakance cewa tsawon ruwan kwana bakwai wannan malamai ne suke faɗa amma ba na na qur'ani ya tabbatar da shi ko hadisi ubangiji bai yarda rabe su da ambaliyar ruwa kwana nawa aka yi qur'ani bai bayyana hadisi ma bai bayyana wannan ɗaya daga cikin musiba a yi ambaliyar ruwa da za a yi rusau ko ɗakunan su cika da ruwa ko da gidan da zai ba hankalin a tashi a ina mutum zai kwanta to jarraba ta farko ce wal jarada sannan ubangiji ta'ala ya jarrabe su da aljarad shine yawan fari fa akala zar'ahum fara ta cinye dukkan shukar su wa thimarahum da yayin itacen su kazalika kamar haka wal qummala sannan ubangiji ta'ala ya jarrabe su da al qummala to al qummal malamai na musu fassara biyu waɗansu suna fassara su da farfata Allah ya jarrabe su da farfata duk tsabtanka da wankanka da gayan ta sai kurkuta ta fito a jikinka wannan ai musiba ce ba karama ba har waɗansu kiristocin isra'iliyar suke ta wai yawan kurkutan ya kai ta yadda da za su ɗauki wannan su kan ya a rana dan kurkuta ta mutu sai kurkuta su jawo wannan su kawai su inuwa zamanin duk isra'iliyar ne ba su lullu zai hannu su ba haka da yadda da al'umma wato yawan kurkuta fassara ta biyu dangane da al'ummar suka ce al'ummar din wato al'ummar din shine asu wato su da ya su kuma nau'un min al-kirat fa kataba wa tarkamu jarat wato wani nau'i ne su ma na dangin abinda suke kamar dangin fara an gane ku wanda lokacin da fari suka zo suka cinye abinda za su cinye to su wannan al-kummal zai zo su lalata sauran gaba daya tunda fari ba ta iya cinye wadanda suka ce a al-kummal din nan wato nau'i ne na kwaraka da ake jarrabar mutane da shi suke shiga su lalata amfanin gona kamar kwayar wake tana haka sai gaba daya ake wani wani kwaro ya shiga ciki ya cinye ya lalace komai da ka taba sai gaba mutum ne to ne Allah ya jarrabe su ko dai wancan ko wannan wa qafadi sanan ubangiji ya jarrabe su da kwadi faman abu yusuf ma ta'amahu kace da ko ina kwadi ya daga waddama sanan Allah ya jarrabe su da jini shine yayin a cikin ruwan da za su shafo su bai wa dabbobe su sai ka ɗebi ruwa a kwamfi za ka tafa ya ta hawalu damani sai ya rike da ya zama jini kafin ka kai bakin ka Allah ya rubuta da wannan nau'uka dukkan su gaba da Allah ya ayatin mufassala ayoyi waɗanda suke filla filla take da shi waɗanda ke nuna kudurar ubangiji kan canza kowane irin ne ba takbaru amma tare da haka sai suka girman kai anan imani su imani ba bi hada waɗannan ayoyi wa kanu qauman mujrimin suka kasance mutane waɗanda suke masu barna a masu kafirci a ولما وقع عليهم الرجل قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عيد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون ولما وقع عليهم الرجز يعني لو أن عذابة لك سوكاء كان سنوئي دوان دبان قالوا سيسك يا موسى تدكول لدي بابو بلن في بيان نبي الله يا رسول الله يا هكذا با لدي باب يا موسى ادخل لنا ربك ya kai Musa ka roƙa mana ubangijinka bima ahida indaka da irin abin da ya alkawari gare ka na cewa wato ainihin zai ansa addu'ar ka in ka roƙa min kasbil azabi anna in amanna da Allah maka alkawari na cewa zai yayi azaba in mun yi imani ka roƙa mana shi la in kasabta anna rijza la in kasabta anna rijza wallahi idan ka yayi mana wannan azaba da muke ciki lanu'minanna laka tabbas za mu imani da kai wa lanursilanna ma'aka bani isra'il kuma lalle ilalla za mu tafi bani isra'ilawa tare da kai wannan alkawalin da suke mata kenan yayin da aka gargaje su da tufana aka suka yayin da aka jarrabe su da addafadi'a addama alqummat dukkan abin da aka jarrabe su da shi abin da suka ka roƙa mana Allah in yayi bada za mu yi imani Allah ke ce falamma kai kasana an hum rijza yayin da muka yayi musu azaba bi du'a Musa a sanadiyar addu'a annabi Musa ila ajlan zuwa ga wani lokaci hum gobe, da su za su kai wannan lokacin idan hum yanfusun sai ga kuma sun warware alkawalin su ay yanquduna ahadahum fi su warware alkawalin su wa yusirruna ala kufrihim su cika da dogewa sun kafirci fa huwa muwajjahun ala al-khams muwajjahun ala al-khams wannan an sa addu'a din ana raba shi ne kan waɗancan al'amura guda biyu ma'ana yayin da aka jarrabe su da tufan sai suka ce ya musa da ulana rabbaka jima'an da inda kal in kashafta anna rijis la nu'minu lannaka wa la nusallanna ma'aka bani isra'il yanzu kan Allah aka yaye wannan sai kuma suka sake komawa sai Allah jarrabe su al-jarat suka sake zuwa ya musa da ulana rabbaka aka yaye wannan sai Allah jarrabe su da azzafadiya haka addam duk abin da aka jarrabe su da shi dai abin da suka yi yantajuna ila musa suna neman fatarwa da annabi Musa wa yatlubuna minhu suna nema daga bangaren shi annabi Musa wa yasaluhu an yatluba lahu kiffa ma nazala bihi suna so ya rinka roƙa musu a yayin abin da ya saka gare su na zara wa yuwa'idunahu bil iman suna yi masa alƙawarin za su yi imani da fi fi wa irsali bani isra'ila ma kuma cewa za su saki bani isra'ila wasu da bautar da su wa yadu Allah shi ko annabi Musa sai roki Allah fa ku anhum sai Allah ya yi musu wannan abu amma tare da haka fa yastamiruna an al-iman muddatan thumma yanqusuna hudu sai su yi imani kadan daga ba sai su rubuta alƙawarin wa qawluhu hum balighuhu da Allah ce ila ajrin hum balighuhu ai balighu ne hayatul ajli wa farabi wato suka yi imani ne dan wani lokaci da suka gida da cewa a tun da ya roki Allah an yaya azaba wa dan yi imani ko kwana biyu ko uku ila ajalin hum balighu فأجاز النكتة عقب انقضاء الأجل المذكور da zaran wannan lokaci da suka kididdige ya riga ya wuce kwana uku ne hudu ne biyar sai kuma su sake walwala alƙawarin wasu hukuma sai daga nan sai فانتقمنا منهم فأورقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فانتقمنا منهم التي سمكت الكفر تأكل amin nufi tun da suka yi wannan kafirci sai ubangiji ya musu sakamako da azaba da al-anwa'il khamsati bayan nau'uka guda takwas na jarraba wato can ga fari ga kaza ga kaza ga ga fari na farko kenan ko sanan ga al sanan ga aljarat sanan ga al sanan ga al sanan ga adama idan hada da hadda sunan ya zama shi da kenan bayan an jarrabe su da nau'uka guda biyar cikin waɗannan Allah ke sai muka rike su wato ainihin sai muka dauki fansa a kansu wa kana kullu wahidin minha yanqusu alayhi muddatan kowanne ɗaya daga cikin dalilan azabar da aka kirga a baya yana ɗaukar wani lokaci sananne daga baya sai muka musu na karshe fanta kamuna minhum muka ɗauki fanka a kan su ba a garka na fil yammi muka dulmiyar da su muka nutsar da su fil yammi a cikin teku ayyul bahr al malik a cikin teku wanda yake mai gishiri bi annahum kazzabu aya ayatina ba dan komai ba sai dan sun kare ta ayoyin mu wa kanu anha ghafilin kuma sun kasance gafalallu wanda da su imani da ayoyin ba la yatadabbaruna ha ba sa daukan izina ko tadabburi dangane da ayoyin ubangiji thumma ashara ila al-janib al sannan a jerin ayoyin da zai biyo baya Allah zai mana ishara zuwa ga wani bangare na daban wa huwa inda ma amanal mustadafuna wannan bangare da ne lokacin da masu launi suka yi imani وهم بنو إسرائيل سنة بنو إسرائيل وا وقبل أن يزيغوا تنكا عن سوما سكوتي وتكون في سكية أسرية عاقبهم بالإيمان استسلافا في الأرض سيء بنجل تعالى يساك مثل حليفا تدسوا أبن قصاصا كمكن إيمانا ما وعرفنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي ومغالبها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون التي وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في مكة قادروا متانا لدى أكي رون ناسو بالاستئبال تهنيا بوتا لسو والقتل بكتنسو مكة قادر متنا مشارك الأرض ومغاربها yamma da kuma gabacin kasa allati barakna fiha ita kasan nan da muka sanya albarka a cikin ta wannan kasa kuwa ita ce baitul maqdis ko kace ita ce kasar sham gaba daya wato ita ce kasa wanda Allah sanya albarka a yammacin ta da kuma gabacin ta wannan albarka da aka sa bil ta hanyar ruwa wa shajari da yawan itace sifatul ardi wannan sifa ce wata ta wannan kasa din wahiyar sham ita ce kasar sham wa ardu falastin da kuma kasar falastin magharib sham wanda nan ne yammacin sham wa masharib misr wa masharib misr kuma gabacin yammacin wato gabacin gabacin misr kenan wakila jam'u jihatil ardi wakila jami'u jihatil ardi wadansu malamai suka ce abinda ake yi da masharib al ardi wa magharibaha shine dukkan sasannin duniya لأن داود عليه أو لأن داود لأن داود وسليمان صلوات الله وسلامه عليهما sun faɗa haka ne saboda annabi Dawud da annabi Sulaiman amincin Allah ya tabbata gare su kana min bani Isra'il dukkan su suna cikin dangin bani Isra'il wa qad malikal arda kuma dukkan su sun mallaki duniya gaba daya da haka cewa mun gadar musu gabas da yammacin ƙasa mai albarka ko dai ana nufin ƙasar Baitul Maqdis an gane ko wato sham kenan ko kuma ana nufin duka duniya gaba waɗanda suka ce duka duniya suka ce saboda Allah ya gadarwa wani dangi ne na banu Isra'ila wani dangi duka duniya suna annabi Dawud da Musa Sulaiman wadanda suka ce a ana nufin kasar Baitul Maqdis dan ita ce al'am wanda Allah ya cewa ya mata albarka wannan kuwa shine zancen da ya fi karfi saboda ayoyi da dama da suka nuna haka domin ubangiji ta'ala ya sanya annabi Ibrahim ya yi hijira zuwa ga wannan kasa wanda yake mata kasa mai albarka aka duba kuma ga wata kasar sha wa najjaynahu wa lutan ila al-ardh allati barakna fiha lil alamin sannan kuma wato annabi sallallahu alaihi wa sallam an yi isra'i tafiyar dare da shi daga makka zuwa ga wancan wuri mai albarka baitul maqdis subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu wuri mai albarka luminahu min ayatihi da haka dai kasar jam in ta ake nufin kasa mai albarka to me yasa aka sa mata kasa mai albarka amma saboda yawan ruwa da ke cikin ta da yawan duwatsu da itace da yanayi mai kyau da sauran sinadarin albarkatun kasa masu yawan gaske to da haka ta zama kasa mai albarka ko kuma saboda kasancewar ta matattarar annabawa annabi Ibrahim ya hijira zuwa can annabi Nuhu alaihi salam ya hijira zuwa can annabi Musa da wanda Harun sun hijira zuwa can sannan annabi sallallahu alaihi ya je can Sulaiman da Dawud sun je can annabawa da dama sun je kaga ta zama kasa mai albarka ko kace saboda itacen da ke ciki da ruwaye da albarkatun kasa ko kace saboda annabawa da suke hijira kuma kowanne tabbatacce kasar sham kasa ce mai albarka ya tabbata ma cikin hadisi anan za a tafi kiyama haka annabi ya nuna daga nan ne za a tara mutane a gobe kiyama kasar sham to dan saboda haka ake kiranta kasa mai albarka shine Allah ce wa awrasna alqawma allazina kanu yastad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha ita ce kasar da muka sanya mata albarka wa tammat kalimatu rabbika husna ai ba banza ba kaga ana ta faɗa da yahudawa kansu sun kafa daula a can gurin saboda wuri ne yanayin sa mai kyau kuma akwai albarkatun kasa akwai duwa akwai ruwa akwai duwatsu akwai menene ko musamman yankin da Falastin take cikin in da haka ba inda Tel Aviv suke da kewayenta ya kamata da Yahudu su hakura da can amma me suke son sai sun zo daidai wajen Gaza garin da suke ake tajirin Gaza Gaza sunan wurin da sauran yankuna waɗanda suke masu albarka makwabtaka da masjid da aka sa dan me yasa suke son nan saboda nan gurin ya da sauran wurin da suka kama har yanzu albarka da yanayi mai kyau to dan saboda haka kake son ko ta halin kaka sai sun kwace wannan wuri daga hannun wato ainihin Falastinawa ko kace daga hannun al'ummar musulmi Falastinawa kuma sun kushi musulmi da Kirista duk a cikin su kuma suna faɗin su ba da sunan musulunci ba da sun kuma da sunan musulunci da sunan sun ci nasara kuma da sauran malaman musulmai ma sun goya musu baya da baya amma duk wanda ya ta kafar da labarai an ce Yahudu da Falastinawa kuma Yahudawa da Larabawa kai ba hukunci sai ka ji abin bai shafe ka sosai ba amma da zarar an ce Yahudawa da musulmai sai ka ji abin ya shiga abin nan to wannan ne cikin makirci na kafofin watsa labarai na yammacin duniya Allah ya tsare amin wa tammat kalimatu rabbikal husna sai kalmar ubangijin ka ta fika ala bani isra'ila kan bani isra'ila wata kalma ce ita ce inda Allah ce wa nuridu an namunna alal ladina sudifu fil ardh muna so mu yi baiwa da ni'ima kan waɗanda aka wato tursasa su a bankasa aka raunana su wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin za mu sanya su zanto su ne shugabanni jagororin al'umma sannan kuma za mu sanya su zanto su ne magada kasa dama Allah ya riga ya wani alƙawarin to Allah ya gaskata musu yanzu nan dan haka sai ce wa tammat kalimatu rabbikal husna sai kalmar ubangijinka kyakkyawa ta tabbata ala bani isra'ila bisa ga isra'ilawa bima sabaru saboda abin da suke na hakuri ana aza aduwihim kan cutarwar da abokin adawa ke musu shine fir'auna wa dammarna ma kana yasna wa fir'aun wa qaum wa qawm muka rusa abin da fir'auna ya kasance yana kullawa shi da mutanansa min al-imarati ne gine gine wa ma kani yarsun da irin abin abinda suka kasance suna yi kuma ni gini wato ma kani suna irin abin da yake na makirci ko na makida ga cutar da bazan isra'ilawa ko hana da'awar annabi Musa ya yaduwa wa ma kani yarsun da irin abin da suke na gine gine ma Allah sai ya rusa shine ma yake ya arsuna bi kasrin ra'i wato da yawa na kasra wa qula bi dhamha a wata qira'a wa ma kanu ya arsun ita ma qira'a ce mutawatir ay yarfa'una min al ne irin abin da suke daukakawa wani gini hadha akhir qissat fir'aun al-qawmi wannan shine karshen abin da ya faru na kissar annabi a wato na kissar fir'auna da mutanansa wa qad laqu halakahum li adami tibaihim lil munzir as-salih sun riga sun gamu da halakar su a sakamakon rashin biyayya da mai gargadi na gaske wanda ya zo wurin su sakamakon haka Allah madaukakin sarki ya halakar da su ثم تنظر القصة في حلقة جديدة قصة بني إسرائيل بعد تجاوز البحر وأنا أبن زبيو بايا بشفاء أبن زبيو نقول با لا هذا شيء مدافع أنا أقول أبن نبكة سبحانه ديدي الله شفاء ملادا وأن نبكة تذكركم الله تعالى شافي منا السلام عليكم lokacin da annabi Musa alaihi salam yayi addu'a sai da aka yi shekara 40 ba amsa masa ba dukkan abin da za a faɗa na kissa da ta annabawa ba abin da zaka tabbatar sai abin da Qur'ani ya tabbatar ko abin da nassin Qur'ani ya inganta ya tabbatar a iya kusan sani na babu wata aya ta Qur'ani da tsaron haka ko wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya tabbatar da wannan kisa sai a kalle ya kawo da ilimi kan a tabbatar ba haka ba ya kalle masa kisa wannan ke cewa da Allah ina son karin bayani dangane da halittar sama a cikin waɗannan ayoyi da ke cikin suratul fussilat قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا هل يجمع وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين هل يجمع فقضاهن سبع سماوات في يومين abinda ayyar suke cewa kula innakum la takfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wato su ana kalubalantar kafirai ubangiji ta Allah ce da su shin za ku rinka cewa ku kafircewa wanda ya halitti kasa fi yawmaini allazi khalaqa al-arda fi yawmaini wanda ya halitti kasa cikin kwanaki biyu wa taj'aluna lahu andada ku zo kuna sa masa kishiyoyi zalika rabbul alamin wanda ya halitta kasa fadin cikin kwanaki biyu shine Allah ubangijin halittu wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha ubangiji ta'ala shine ya sanya duwatsu a cikin kasa din daga samanta wa baraka fiha ya sanya albarkatu a cikin ta masu yawa ya yanzu zinari da azurfa da dukkan waɗansu albarkatun kasa a ƙarƙashin kasa din wa kaddara fiha akawata ya kaddara irin abin da ya kamata kasa ta samar na amfanin gona fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin cikin kwanaki guda hudu mabiya juna ga dukkan wani wanda yake son an samu masa fitawarsa game da yanayin halittar kasa ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال laha wal ardi ya taw'an aw karhan qala ta ataina ta'in Allah ubangiji ta'ala kuma ya dide zuwa ga sama ma'ana yana fati sama kuma ya halitte da sama din da ka sa ubangiji ala ya musu umarni kan cewa su zama masu da'a a gare shi fa qadahunna sab'a samawati fi yawmayn sai ya mayar da sammai din nan guda bakwai ya kammala halittar su ya daidaita halittar su fi yawmai na cikin kwanaki guda biyu wa auha fi kulli sama'in amra yayi wahayi kowace sama yayi mata umarni na irin abin da ya kamata ta yi wa zayyana sama'a dunya bi masabiha wa hifsa Allah ta mu kawata saman duniya da fitilu sune taurari wa hifzan da kuma wani tsari na musamman tauraro irin masu aman wuta ga aljanu da ke kokarin sato maganganun mala'iku zalika taqdirul aziz al alim wato wannan shine kaddarawar al-aziz mabuwayi mai karfin iko sannan kuma al-alim wanda yake masa idan muka duba gaba ɗaya zamu kwanaki nawa muka samu a zahiri zamu ga takwas wala ayyana kuma takfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayn da kwana biyu wa taj'aluna lahu andadan zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin kana an ambaci hudu to can gurin kuma fakadahunna sab'a samawati fi yawmayn wa awha fi kulli samain amraha to idan aka ce halittar sama da ƙasa da abin da ke cikin su cikin kwanaki takwas a jerin wannan ayoyi ya zame da ayoyin da suka nuna cewa fi sittati ayyamin in rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma sawa al arsh fa gaskiya nan gurin ma kwana shida ne ba takwas ba da ne ba ta ba da Allah sai kula inda kuna takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni kaga biyu ne an gane ku وتجعلون له أندادا wa رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها sannan kuma halittar abin da ke cikin albarkatun kasa gaba daya sanya duwatsu a cikinta albarkatun da aka binne a cikin cikinta da kaddara amfanin da za ta samar na amfanin gona da sauransu sai ce fi arba'ati ayyamin yana nufin idan an hada da biyan farko ya zama nau kenan wato halittar ta kwana biyu sanya duwatsu a cikin ta da albarkatu kuma shi kuma cikin kwana nawa shi ma biyu idan aka hada zama mai arba'ati ayyamin sawa'an kwanaki hudu cif cif da sa'ili to san wurin da aka ce baka zahunna saba sawa'at wanda ana maganar halittar bakwai halittar sannan bakwai kuma da dare ta su kuma kwana biyu idan hada da wannan hudu ya zama nawa shida ya zama mai fitarwa da fadin sa in rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin da martawa alal arsh wannan kisa me yasa aka yawaita maimaita kisar annabi Musa da Fir'auna a cikin Alƙur'ani cewa me yasa bai kamata kai wannan tambayar ba dan yanzu dalilin kai da kowa ba wanda ya san me yasa tunda mamuni muka ne da mamuni shi ce a irin wannan abin da malamai suke kokarin kala cewa me yake hikima mana darasin da za a yi dauka da shi to wannan kuma hikimomi na cewa saboda hikimar kaza Allah yayi kaza saboda hikimar kaza Allah yayi kaza ko dai hikimar ta zanto mansusa nasi ne furka ta kawo ta kamar da Allah ya faɗi hikimar halittar dan adam cewa hikimar halittar su shine me bauta wa masarakatul jinna wal insa illa liya'budun kaga hikima din mansusa kamar da Allah halitta hikimar halittar sama da kasa litalamu anna Allah ala kulli shay'in qadirun wa anna Allah kada haqa bi kulli shay'in ilma kaga kamar yadda ya faɗi hikimar saukar da alkur'ani li yadabbaru ayatihi wa li tadhakkara ulul alba da wannan hikimomi ne mansusa amma duk abin da bai nassanta ba ya zanto hikima mustanbata to hikima mustanbata kuma galibi malamin suna cewa kar mutum kan ake tunda ba nasu ne tabbatar ba idan ka ce hikimar da za aka maimaita da cikin qur'ani dan kaza to yanzu nan gurin kana tabbatar mana wani ilimi da ba iya samun sai daga wanda ya maimaita din shine Allah sai dai abin da ya kamata shine kai ladabin zance kace me yiwa daga cikin hikimomin da suka sa aka maimaita wannan kila saboda kaza kila saboda kaza kila saboda kaza to kaga nan kowa sun kila take kuma ka faɗa abin nan naka kai ne daga cikin hikimomin sauran ba ka sani ba to wannan ya iya zama tarbi amma ka nistanta hikimar to wannan ba abin nan bane ba ka ni ba zan iya faɗa maka hikimar da ta sa aka maimaita ba dan ba san ta ba ban ganta cikin nasi na Qur'ani ko hadisi ba wallahi a'lam an gane ku amma darussan zai dauka cikin kisar wannan kuma suna da yawa cikin kisar annabi Musa da Fir'auna musamman galibi mutane wato su ga yadda aka gwara tsakanin karfin mulki da karfin hujja da karshe kuma wa nasara hujja ce ta nasara akan mulki sannan kuma mu gane cewa duk mulki dai a cikin dai tarihin mamallaka lallai Fir'auna na cikin masu babban mulki a ban kasa da wuya ba bayan nan kuma a samu mai mulki irin nashi a yanzu to da karfin mulkin su da komai ga shi mulkin nasu bai dora masa da komai ba yayin da ya dogara da mulkin sa da haka masu mulki ne zai shi ne su shafa a kansu wato an ruwan Allah da sauran darussa masu yawan gaske da mutum zai iya dauka da kuma duk karfin mulkin sa su masu imani bai sa sun ji tsoron sa ba sun tsaya akan imanin su wanda wannan darasi ne da ake bukatar a yanzu a dauke kar ya kasance malami da yake da masaniya game da Qur'ani da hadisi da siran annabi gwagwarmayar annabawa ya kasance wani mutum mai mulkin da kila an bashi wa'adin shekara hudu ko shekara biyar ya maka barazana da kujin mulki ko barazana ka duk shirme ne wannan kar ya maka farjin da zaka kasa faɗa masa gaskiya shi ne ka faɗa masa gaskiya sai idan zaka faɗa gaskiya kai ka faɗe ta ta hanyoyin da Allah ya tsara maka faɗa udu ila sabil rabbika bil hikmati muna maimaita wannan dan saboda kaucewa barna guda biyu barna ta farko rashin faɗin gaskiya kaga barna ce barna ta biyu faɗin gaskiya amma da zage-zage kaga wannan ita ma barna ce ta biyu wanda suke iya hana a karɓi gaskiya ka faɗi gaskiya amma sun ka zage kowa kar ka ci mutuncin kowa kar ka wulakantar da kowa a'a ga yadda gaskiya take Qur'ani da hadisi ya ɗan uwa ya kamata ku rabu da kaza ku yi kaza ya ɗan uwa kaza ya saba Qur'ani kaza ya saba hadisi a tabbatar kaza da kaza ne duka in ka ka kausa harshe ga mutum to shi ma ya faɗa musulunci bakar magana to wannan babu lafi dan ka ta masa ne kuma za ka. sun kyauta masa amma sabo yake an san shi da sabo ba a san shi da fitowa da san musulunci bakar magana ba sai ka kiran shi da hikima har Allah ya sa fahimci ta tsaya wala Allah mulki ne ko mai dukiya ne wannan kuma yake cewa gaskiyar zance me gaskiyar zancen da ake cewa wai ga Fir'auna har yanzu tana a kasar Egypt haka ne idan ka je gidajen tarihi na kasar Misra za a bude ka shiga wata kana cikin wani akwato a ajiye a birnin alkahira ubangiji dama ya ce falyawma ɗani bi badanika litakuna liman khalfaka aya za mu tsamar da kai da gangan jikinka kai da gangan jikin ba duniya da shi cikin ruwa lalace ba za a fito da shi dan ya zanto aya ga wanda zai biyo bayansa to kaga aya ga wanda zai biyo bayansa din nan ba wanda sai iyakacin zamanin sai Allah an gane ku? kuma dan Allah ya tsare gawar Fir'auna ya faɗi hikimar da ta sa ya tsare ta shine ne li takuna liman khalfaka aya dan ya zanto gargadi da wa'azi da wanda zai duba sa ba za an tsare gawar bane ba ta lalace ba dan tana da daraja Allah na iya tsare gawan kafiri ko da kafiri ba da daraja saboda wata hikima da ya ga dama kamar wannan da mahajini an gane ku kuma Allah madaukakin sarki na iya radar daga gawar mummuni ka ta ta ta ta wannan ba cikin nan kuma ba da kima ko ba da daraja a wajen Allah an gane ko ma'aunin da shine mai mutum ya rayu a kai lokacin rayuwarsa na imani da kuma aiki na dare shine ma'aunin da ake kula da shi karin bayani kan kissar tashi kan dangantakar tashin kiyama da kasar sham me karin bayani an ce maka annabi ya ce wa hunaka ba da bayanin ba da bayanin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani bayani ba bayanin annabi annabi ya tabbatar cikin hadisi daga kasar sham ne za a tashi kiyama hadisin yana cikin Abu Dawud yana cikin Nasa'i kitabu tafsir da sauran littafan sunna na fara kawo maka Abu Dawud don ba dan mai cewa waɗanda suke arfa wa min hadisan ba to hadisi ne ingantacce ta kowace fuska cewa za a tafi kiyama da kasar sham wannan ne da cikin falalar kasar sham cewa za a tafi kiyama da kasar yana da cikin falalar kuma Allah ya ce mata al-ardul mubaraka kasa mai albarka kamar da ayoyin da suka nuna haka kuma ta zanto wurin hijiran annabawa kuma ta zanto annabi an kai shi kan wurin kafin a tafi da shi mai raji zuwa ga sama ganin damar Allah ne ya aiwatar da abin da yake amma ba a tambaye shi dan me la yasalu ma yafalu wa Allah fa'alu ba a tambaye shi dan me yasa kaza zai tambaye mutane me yasa ba ku yi kaza ko sun kaza wannan kan yi bayanin wannan ayar wallazina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun wannan aya tana cikin suratul tauba tana maganar kan waɗansu mutane da suka gina masallaci don cutarwa sun gina masallaci don cutar da musulunci waɗansu ne daga cikin munafukai sun san munafukai ko da su ne masu imanin baka amma a zuci ba su da imani yayin da duk suka zo wurin musulmai za su ce mun yi imani amanna billahi wa bil yawmil akhir amma Allah da kansa ce ma hum bi mu'minin yaudara su to sai suka so su yi wa annabi ta'addanci sai suka gina masallaci suka ce annabi zo ya bude musu suka zaɓi can sojoji suka sa a ciki da annabi ya zo a yi ta'addanci da lokacin da annabi zai tafi yakin tabuka sai musu alƙawarin in ya dawo ya zai zo bude musu dan yanzu zai tafi yakin tabuka a wajen dawowa ubangiji ta ala ya masa wahayi ya sanar da shi irin kullallar da aka kulla a wannan masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wadansu sahabbai suka je suka kai dauki suka rusa masallacin su kona shi to shine Allah ke bada labarin waɗannan mutanen su ne waɗanda suka riki masallaci diraran dan cutarwa wa kufran da kuma kafirci wa tafriqan bainal mu'minin da kokarin raba mummunai wato annabi na sallah a wani wurin su kuma suna sallah a wurin su daban wa irsadan liman araba Allah kuma suka mayar da masallacin ya zanto cibiya ga dukkan wanda ya yaki Allah wa rasulahu da manzansa min qablu tunda amma zaka ji wala yahlifunna zaka ji suna yin rantsuwa in arzana illa husna ba abinda muka nufata face wato kyautata al'amura wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah kuma ya san ƙarya suke shi ne Allah ya ce da manzon Allah la takun fihi abada lamazin usata ala taqwa min awwal yawmin ahqqa an taqumu fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin ومن أسس بنيانه على تقوى من الله والرضوان خير أم من أسس بنيانه على على بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم وأن سورة سبع آيوين da suke magana da wannan duk sun sauka lokaci guda aka hana annabi yin sallah a ciki karshe kuma annabi tura aka je aka rusa wannan wuri kuma daga nan wurin malamai suka dauki cewa dukkan wani cibiya da aka san an gina ta ne dan fasadi a cikin rusa ta yana da kyau suka dauki ka'ida ta uquba maliya wanda ibn jami'a ke cewa ana kasa ta gida uku ita uquba maliya uquba ta dukiya ta azir da ake ta fuskar dukiya shine ko dai a ta abin ta zahiri kenan an gane ko ko a lalata shi gaba ɗaya a rusa shi ko kuma a kwace shi a bayar da shi ga wani inda za a iya canja abu kamar mutum ya yi labule ko zanen gado sai yi hoton mutum a jiki wanda hoto kuma shari'a ta ki ko ko yi hoton barewa a ga shari'a ta ki to dama annabi ya ce shi ba wani abu ne ba hoto sai kai da haka idan an yi hoto kuke son ku lalata shi dan saboda shari'a ta hana sai ku yanke ka to sai aka yi zanen gado mai kyau amma ga hoton barewa me za ka yi lalata wannan abin da shari'a ta hana shine sai me yanke ka to kaga idan kai yake kan kaga zai tashi daga da gado daga nan nan sai dai ko fara kuma kamar yadda ki kulo ya zama kullun duka guda biyu to kaga nan ukuba ce amma ba ta hanyar kwace abin ko ta hanyar lalata shi ba sai ta hanyar me tafyiruhu min halin ila halin ana yin wannan ukubar yana daga cikin fikihun da ake so masu mulki su dauka inda ake za su tabbaka shari'ar musulunci a bankasa akwai kuma ukuba ta a rusa abin gaba daya kamar yadda annabi tura aka rusa wannan masallacin an gane ko kamar yadda kuma lokacin da haramcin giya ya sauka aka je aka rurrusa masaki masaki na giya da tukwane da tulunan giya din da randa ta giya ai kaga da ya isa a zubar da giyar kawai a wanke kwanukan a cigaba da me amfani da shi amma sai annabi ce ai me a rusa gaba daya aka farfasa aka rusa gaba daya to kaga ana iya yin wannan ukubar a wani lokaci idan ta kama sana ana iya yin ukuba ta kwace abin daga hannun mutum kamar yadda abdullahi da umar ya kasance idan mutum ya yi sata a cikin wurin da ba hirzi ba sai ya tallafa wa mutum cewa ya kawo rikon abin da ya sata so biyu ai kun san sata a hirzi idan ka je cikin gidan mutum ka bude daki ka bude akwati ka dauki kuɗi ka ga idan kama kai yake maka hannu zaka yi wasariku wasarika dan wannan abu ne a hirzinka idan ka samu mota a gari da ka dauke ta idan aka kama ka yanke maka hannu za a amma mota a masallaci kaga ba a hirzi kake ba sai mutum ya sata to duk da ba za a yanke maka hannu ba an tanadi uku ba ina Umar da Abdul Aziz ce za a lissafa kudin motar gida biyu an sai motar naira dubu ɗari biyu sai ya kawo naira dubu ɗari hudu eh. ko dai ya kawo dubu ɗari hudu ya rike motar ko ya kawo motar da dubu ɗari biyu to wannan dubu ɗari biyun da ya kawo sai a bai ma mota mota sa dubu ɗari biyu kuma a raba shi sa sadaka ta gina an gane ku? kamar da annabi yake cewa wanda duk yake bayar da zakka to za mu kwace ta da ƙarfi sannan kuma da ne da rabin dukiyarsa inna mu'akhidhuha wa safara mali wanda aka ce yi zakka yake yi zakka yake idan hukuma ta zo da karfi sai ta kasa kudin naira nawa ne yake da su a yana da kuɗi naira kaza to nawa ne zakka to an ba da kashi ɗaya cikin arba'in sai kuma a ɗauki rabin dukiyar sa a raba talaka ka ka sai da ƙyale mishi da rabi saboda yanzu tuta azuri kar nan gaba wani sai cewa ba zai bar zakka ba gobe wani zai ba zai bar ba da shekara ta yi za ka jana cewa gata <laughs> a tsala na akuzaha wa satara malik sai yi da ko a sa masa tara ya je ta kawo a duk shekara ya kawo kaza ta'azir ne wannan ba haji bane ta'aziri ne ta'aziri kuma kamar da kuka sani kofar sa abu take ta'aziri shine daukan wani mataki da zai hana faruwar barna kan wani laifin da shari'a ba ta saukar da haddi a kansa ba to irin wannan duk abin da ijtihadin ya kai alkali ko shugaba ya dauki mataki a kai shikenan ko da ta kama kisa ne an gane ku A kan abin da shari'a ba ta riga ta saukar da doka kai wannan yake cewa da larabci ya rubuto wai yana neman in yafe masa saboda da kafin ya fara zuwa wannan majalisi yana jin malamin bid'a suna faɗin kaza kaza kaza game da abin da ya shafe to ya sha zagi na dai ba iyaka da la'anta da tsinewa babu iyaka sau rana sun zo ji darasi sau ɗaya sau biyu kuma sai ubangiji ya taimake shi kamar yadda yake cewa yanzu kan ya rabu da dariƙa yana tare da littafin Allah da sunnar annabi muna maka murna akan haka ubangiji ya dawo da mu kan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi da abinda kowanne musulmi ya kamata ya rabu da dariƙa ya koma littafin Allah da sunnar annabi kowanne musulmi matakar yana so ya yi lafiyayyen musulunci to rabu da dariƙa. dan saboda ita dariƙa. kishiyar sunna ce abin da yasa za ku gane haka ka samu dukkan shehin dariƙa da ke garin nan ka ce da shi ni ba zan yi izala ba kuma bana wahabiya ba shi ne abin da ke jin tsoro ba ba ruwana da abubakar guri ba ruwana da dr ahmad amma ni dai zan ɗauki bukari da musulun da abu dawud da turmuzi da nasayi da ibnu majah da muwatta na imam malik da kuma qur'ani waɗannan sun ishe ni duk abin da suke cikin zan bauta samu Allah da shi kuma duk abin da aka ce mun addini na zan duba cikin nan inda ni'ima akwai shi kuma ga ahalari na ga ismaili na ga iziya ta har zuwa mutsaka su ma ina karantawa waɗannan kaɗai ba zan ƙara komai a kai ba amma fa ni ba ra'ayi zalla bane ba zana da zalla kuma ba zana da wahabiyanci wannan kawai zai rika ba ruwana da kowace ɗariƙa sai ɗariƙar annabi wallahi tallahi malamin ɗariƙa ba zai darce ba to me yasa yake yarda da kai dan yana son annabi ko dan zai kishar annabi inda yana da tabbacin tsarikar daidai ne da abin da annabi yake to zai damu ba ma dan wahabiya da kake zargi ko dai bala da kake zargi shi sai yace ya yarda kai haka din ya nuna shi ma yana son abin da Allah yake so abin da Allah yake so to sai kuma da aka ce duk a rabu da komai a koma Allah yake annabi ya a ce kowa ya aje yake hon sa a gefe guda ai gehon kowa ya da gehon duka shine wa manzo Allah shi kenan mun koma nan gurin kawai sai mun duka shine manzo Allah da mun koma da shi yana da mutanen sa a wani kasa ne da bangon da dukan duniya wani mun mutanen sa daga Baghdad zuwa wani wani mun mutanen sa daga alƙahira zuwa wani daga wani daga Libya wani daga Morocco da sauran wani daga Saudiya wani daga ina ne amma annabi kuma duka duniya wa ma sallaka illa kafatan linnas bashiran wa nadira duk duniya bashiran wa nadira kaga magana cikin nasuwa ba tare da tayar da jijiyar ko zagi ba amma ba zai da wannan ba duk mai hankali kuma wannan tunanin ya kamata ya yi to idan an ce wani jikan annabi ne to sai na rubuta jikan na kama kakan me laifi na ciki shi ma jikan ko yana da rai bai kamata ya ji haushi na bai in ko har wannan jikan ya ji haushi na ya nuna abin da yake kai kishin na sa ne to a lokacin da dangantu su ba da kakansa suna da amfani haka da amfani haka da amfani kenan amma in yana tabbas abin da yake kai daidai da na sa ne me yana da ma kuma akai to wannan ne tsarin sunna bambanci tsakanin da'awa ta sunna da da'awa ta bid'o'i ita da'awa ta sunna ba ta dangantuwa zuwa ga kowa kai tsaye sai manzon Allah duk wani wanda ya shahara da ita a iya karɓar maganar sa da ta dace da daidai a ya masa da kayan sa da bai dace da zai zuwa yanzu nan littafin radul azhar muke ba. da waya mu yi darasi ɗaya ko biyu ba ba tare da mun samu wani abu da muke ganin cewa abinda malai ce kaza mun kuma muna ganin sauran malamai sun ce kaza muna tare da su ba tare da mun san kunya ko mun ke su amma dai maganar sa ko wani hadin sa wani mun saba masa ba haka bane ba muna karanta kitabar tauhid da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sai mu zama wani ya kawo hadisi mu ce mu mawdu'i ne ba mu da wannan hadisin nan yanzu wani mu kawo mu ce malamai sun bincika sun gano mana wannan hadisin iji ne da haka mun kyale masa kayan sa kike da mun riga mun mutu wannan bai nuna mun zaki shi ko mun ci mutuncin sa ba haka ne ibnu taymiya ne zai kawo hadisi a dakatar da haka ibnu abdul hadi ne haka ibnu al-muzdi haka ne shamsuddin az-zahabi ibnu al-qayyim dukkan waɗansu malaman sunna kowa ana iya karɓar magana da ita dace ya kyale mata in da dace ba to wannan ba ka samun ko ina sai a sunna sannan za ka samu wannan amma a bid'a kuwa to dama mutum zai ne taqlidin ne taqlidul a'ma ya sallama gaba daya dai shehi yake ba a masa miki ko ba a tambaye kaga inda zaka san cewa babu kantin gaskiya a sahabbai za su tambaye annabi me yasa ake kaza yake saboda kaza me yasa ake kaza yake ga jinin cikin qur'ani yasa Allah ya sa ka cikin qur'ani suna tambayar kuma annabi ya ce yasa Allah yayi bayani sahaba da mutum ce kar a tambaye shi to kaza ba gaskiya zai ga mutane ba kai kenan dan haka babu yanda za a yi musuluncin mutum yayi daidai wallahi sai in ya jingina shi da qur'ani da hadisan manzon Allah duk abin da baya da asali qur'ani hadisi babu yanda za a yi zama karɓaɓɓe a wajen Allah kuma duk abin da muke cewa dukkan guna da suke ganin kamar kamu balanta su yake ko rashin kunya yake musu ko bai ba daidai ba su za su zo su karantar da ahlari da ishmawi da iziya da risala dukkan su littafai ne na addini amma idan muka duba cikin ahlari ko ishmawi ko risala ko askari ko muktasar babu yanda za a ce mana ga wani babu na wazifa babu wani babu kuma da ya karantar da mandiri ko fasali babu babin da yake magana kan maulidi to ina ka samu waɗannan ko babu qur'ani babu hadisi ko babu fiqh to ina ki ne in ba haka ba da sai abin mana nan da mun zo kai ma za a ce gashi nan wurin za ka fara cikin littafin tun daga abin da za ka fara cikin da an zo abin da za a ce kaza duk abin da za ka yi har shiga ban daki har fitowa daga ban daki sarki alwala komai da komai abin da za ka faɗa cikin sallah da abin da za ka yi azumi da komai da komai amma gaba ɗaya malaman nan da mai ahalari da mai ismawi da mai jiya da mai rifada da mai askari har zuwa mai suka kasa su kawo mana wajifa don girman Allah duk cikin littafin nan ba inda wazifa take babu kuma inda bandiri to ya haram da wani babu inda ɗaya cikin waɗanda yake to da bai ka samu ko dai shi abin da na ta faɗa ina zai ta mana ko dai mu ce waɗannan malaman gaba ɗaya sun jahilci falalar waɗannan al'amura da haka ba su kawo ba su jahilai ne ko mu ce gaba ɗayan su mantuwa suka yi da haka sai suka kasa rubuta manta suka yi ba haka bane ko dai ilimin da aka kaiwa ko sun yi ko sun manta ko mu ce gaba su sun boye gaskiya da haka su kawo ba ko mu ce abun ba addini bane ba su kuma suna magana addini da haka ba su kawo ba wannan ne kare cikin wannan ba wani abu da ba wannan da haka dan uwa muna maka fatan mu da kai gaba daya Allah tabbatar da mu kan tafarki mu da da'awar mu gaba daya take Qur'ani da hadisi yayin da ka zo kake bin qur'ani ko hadisi ko na san ka ko ban san ka ba ko malam abdullahi ya san ka ko bai san ka ba ko dukkan wani malamin sunna na Kano ya san ka ko bai san ka ba ya ike ka alfahari ke da ka rike qur'ani da hadisi da aiki da shi wannan ita ce manufar mu ko da mu taba haɗuwa da kai ba alherin mu hadirin kai shine mu gaisa mu musafa dan mu samu ladan juna shine dan mu san juna mai wa juna jaje amma ba dan akwai wani sako da zamu koyi maka ba kishiyar wanda muke fada nan sarari Abin da duk muka kudurce a zuci shine muke faɗa nan a sarari shine muke faɗa kan mimbarin juma'a kuma shine abinda muka fi a leka cikin qur'ani ko hadisi da an rikice kishi sa kalubalance mu kuma ba a samu ba ake ta tafiya a haka saboda haka yayin da duk mutum ke son daidai wannan ne kar ka dauka sai ka zo kayawa sai daga cikin mu hidima ko wani jinsi na bauta da kewa wasu marabi'a da ba ma bukatar wannan mu da kai zamu yi ta'awuni ne ka ayyuka alkhairi ya zamu gina islamiyya ya zamu gina masallaci ya zamu yi kaza ta'awuni wa ta'awunu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awunu ala al-ithmi wal udwan ta'awuni ne ganin mutunci zura da kiyon juna a ba bauta bane ba za mu iya daidai mai kuskure za ka iya daidai kai kuskure cikin mu ba wanda zai ce yana da wata sifa ko riga ko ma da balin kai isma yadda asma ma'sumun la yaqdi babu wannan da'awar sunna akan haka Allah ya tabbatar da mu kan sunnar manzon Allah